na fara wannan aiki tun 2000 kenan shekara 23 kane in fara proje pjrn da ya zama karkarar gobe su suka nemi in suna samun wanda zai musu wannan aiki amma ba za su biyan shi ba kuɗi zai yi don karkararsu ni kusa nan na samu horo bisa ga harkar yanayi kenan na ji unhwanin ice a wannan lokacin na ba da kaina sannan aka bani horo na fara waɗannan ayyuka ina cikin wannan sai na samu horo ta fanni ga itatuwa masu ba da 'ya'ya waɗanda aka unhwani da su surtu wannan magaryar da aka ce ma famudi sahel lalle kowar na fara wannan aiki nan da ya kasa arewa sai dai wanda ya so ta da ikirizat amma a yanzu duk inda haganta cikin karkarar ga ni an muharin wallafa ta tunda duk shekara ina aiki na wanda ban kula ba furoje ba. Wani amfani kake samu cikin wannan aiki? Akwai kariya hama da gona ta da ni yi lalle na ga babban umarni. Sannan ina samun kuɗi da wannan aiki gwargwadon hali sannan itatuwan na hawo akwai waɗanda ga jikinsu nika hiddo wasu magunguna waɗanda nika kariya jikina na ba lakwarori na ba gidajen likita na ba kaso ne iccen da ban ma karɓi kuɗi ba don neman lada gobe akwai wasu matsaloli waɗanda kuke fuskanta cikin wannan aiki na renon itace matsaloli shine rashin dawa tare da nika wanga aiki lalle in dai ba yanzu ba zakko wanga furoje da aka ce ma crops mai aiki tare da su sa'ad ban sami wani furoje ba wanda ya taɓa zuwa iske ne bani tallafi ina dai aiki na dangance da abin da tunani na ya wajen renon nan kuma sauran wasu irara muna da horo kansu amma ba mu da kuɗin da za mu so su ko kuma mu san ina na za mu mu tai mu samu su bayan kun kare ni itace suwa suwa kuka saida mashi ina samun ONG waɗanda ke tambaya kamar inniya da itace kamar irin su akwara irin magarya ga ta mutada ko kuma wagga ta zamani ko kuma su tambayi ne jirga ko kalgo ni kuma da ya zan na san da ana bukatar su ko wace shekara bara su asu mutanen environment su ma suna tuntuɓa ko su ce min suna so in yi musu ko kuma in lokacin uta ya kama su kire ni su tambayi ni wace kala ice garan wace kala ice garan su ma suna zuwa su tai su sayo. Studio Ghana.